Karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, bakwai kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke zuwa muku kan mitoci 19.22. Ahmad Abba Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku cikin shirma na hantsi ga wasu daga cikin kanan labaran da za a ji. A jamhuriyar Nijar na ci gaba da jimamin kashe sojojinta hamsin da hudu da 'yan ta'adda suka yi a makon jiya. Rundunar sojin Sudan ta ce dakarunta sun kashe mayakan RSF 60 a Elfashir babban birnin jihar Darfur ta Arewa. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya bayyana hare-haren da Rasha ta zafafa kaiwa kasar a matsayin wani mataki na cimma muradunta a tattaunawar tsagaita wuta. Ga labaran bi da bi. Jamhuriyar Benin ana ci gaba da zaman zulumi bayan da 'yan ta'adda suka kashe sojojin kasar 54 a hare-hare da suka kai a ƙarshen makon jiya kusa da iyakar kasar da Burkina Faso da Nijar. Manzanzanta irin su Sani Yahaya Junjuna na ganin cewa babban abin da ya kamata mahukuntan jamhuriyar Benin su yi shine haɗa gwiwa da ƙasashe makwabta domin tunkarar wannan matsala ta ta'addanci ga dai abin da yake cewa ai shi ne muke kwatantawa cewa sauran kasashe da ba su gane ba su san yadda al'amarin yake tahiya babu fa kasar da za ta tsira bisa wannan al'amarin na ta'addanci don haka idan ƙasa ta zama saniyar ware to ita ce karan daji yake kamawa kamar ga halin yanzu ƙasar benin tana jin tana iya makanta ita kaɗai ba su ƙware ba gama yanda sauran kasashe an ka ɗauki mali burkina niger suka ƙware bisa fanni yaƙi da ta'addanci to ka gani su yanzu abin gare su sabo ne amma abin da ya kamata su ba da haɗin kai da sauran kasashe kamar najeriya kamar chadi kamar niger kama mali da burkina da suka daɗe cikin yaƙin ta'addanci don saboda a gama ƙarhi da ƙarhe a yaƙi wannan al'amari amma da ƙasar da ta zama saniyar ware lalle kan ta'addancin nan ba za ta iya mashi ba ita kadai. Sani ya haya Junjuna Ma'aikatan hukumar lura da sararin samaniya a Najeriya nemet sun sanar da janye yajin aiki da suka tsunduma bayan da gwamnatin tarayyar ƙasar ta shiga cikin wannan batu. Rukayya Abba Kabara na dauke da ci gaban labarin. Tun farko ma'aikatan sun tsunduma yajin aikin ne a yunkurin su na nuna takaici game da rashin kyawun yanayin aiki da suke fama da shi a ofisoshin su da ke sassan kasar. Sai dai kuma bayan doguwar tattaunawa tsakanin ministan sufurin jiragen sama na kasar Festus Kiyamo da mambobin ma'aikatan hukumar an cimma matsaya. Wannan ba shine karan farko da ma'aikatan ke barazanar shiga yajin aiki saboda munin yanayin aiki da suke fama da shi da kuma kin tabbatar da mafi karancin albashi da gwamnati ta amince da shi kuma kin biyan wasu ma'aikata kudaden alawus ba tare da wani dalili ba sai kuma kin tura su tarukan wa juna sani da dai sauransu taron da a ƙarshe aka cimma matsayar janye yajin aikin ya sami halittar babban daraktan hukumar da jami'an ma'aikatar kula da sirrifin jiragen sama da sauran masu ruwa da tsaki sanarwar bayan taron da bangarorin biyu suka fitar bata fayyace ko an yi alkawarin biyan bukatun ma'aikatan nan kusa ko kuma aka san haka ba To bankin duniya ya yi hasashen cewa talauci da 'yan Najeriya ke fuskanta a yanzu fa mun taɓi ne, domin kuwa ƙarin 'yan Najeriya za su fuskanci tsananin talauci da kashi uku cikin ɗari a shekarar 2027. Bankin duniya ya yi wannan hasashe ne a cikin rahotonsa kan Afirka a gefen taron IMF da bankin duniya da aka gudanar a birnin Washington DC. To a jihar Edo da ke kudancin Najeriya masu makarantu da ke zaman kansu sun gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa dangane da yadda gwamnati ta rubanya haraji da take karba daga gare su da akalla kashi 400. Masu zanga-zangar na fargabar cewa wannan haraji zai iya jefa malamai da dama cikin yanayi na rashin tabbas Daga Kalaba mu Murtala Adamu ya aiko mana da wannan rahoto. Dakar kungiyar makarantu masu zaman kansu sun yi zanga-zangar lumana ne a cikin farfajiyar ofishin kwamishinan ilimi na jihar inda suka nuna rashin jin daɗin su kuma suka ce suna taka muhimmiyar rawa ta bangaren samarwa mutane aikin yi kamar yadda sakataren kungiyar austin igbasin ke cewa akalla malaman makaranta kusan ɗari uku ne ba sa da aikin yi a faɗin jihar nan wanda ya dace a samar musu da aikin yi muna samar wa mutane sana'o'i kama daga masu ɗinka kayan ɗalibanmu dukkansu muna samar musu da aiki ne mamallakan makarantun irin su oladele ogundele ya ba da shawara kan yadda ya dace a tafiyar da tsarin harajin ko a cikin dokoki ba inda aka aka ilimi a matakin farko ya dace a biya haraji don haka abin da muke nema ya dace a aiwatar da manufofin da za su magance duk damuwarmu kowace illa wannan harajin zai haifar ga makarantu dr ma'azu muhammad masanin tattalin arziki ne to kaga wannan makarantun private in suna taimakawa ga rage cunkoson ɗalibai a cikin makarantu wanda yake kuma in an ka kakaba musu haraji zaka wayi gari ka su ma sai su harajin ya komo ga uwayen yara wanda yake wannan zai sa gaskiya wasu iyayen su yi drawing ɗiyansu. A wata sanarwa da ke cikin wata wasiƙa da kwamishinan ilimi Fadi Emmanuel ya raba wa manema labarai ya ce za su sake zama da shugabannin makarantun domin duba sabbin tsare-tsaren da suka dace a yi. Murtala Adamu, Kalaba, Yarefi. Gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ce Algeria ta koro baƙi 'yan ƙasashen kudu da Zahara kusan dubu biyar zuwa ƙasar tun daga farkon wannan watan na Afrilu. inda ta yi gargaɗi kan yiwuwar fuskantar mummunar matsalar ayyukan jinƙai. ana sauraron labaran ne daga sashen hausa na radio france international dan anjima in kuka je tiktok a rp hausa za ku sake kallon wannan bidiyo kasashen china da kenya sun sanar da karfafa alakar da ke tsakaninsu a ziyarar da shugaba william ruto ke ci gaba da yi a beijing wadda ta bashi damar kulla jerin yarjejeniyoyin kasuwanci tsakanin kasashen biyu azima bashir aminu ta hada mana rahoto wata sanarwar haɗaka tsakanin kasashen na china da kenya ta rawaito shugaba xi jinping da william ruto na cewa za su haɗa hannu don karfafa hulɗar china da nahiyar afirka baki ɗaya da ma tabbatar da zaman lafiya da ɗorewar kasuwancin nahiyoyin biyu a cewar kasashen biyu sun ɗaga likafar hulɗar da ke tsakanin su zuwa wani sabon mataki da zai yi wa dukkanin bangarorin daɗi baya ga samar da yanayi mai kyau ga 'yan afirka mazauna china da masinawa da ke afirka wannan mataki na karfafa alaka tsakanin kenya da china na zuwa a daidai lokacin da kasuwancin duniya ke shiga cikin wani yanayi sakamakon harajin amurka da ke kokarin kumar da hannun agogo baya a lamarin da suka shafi tattalin arzikin duniya da ya sanya dama ake tunanin beijing ta karkata hankali zuwa afirka tun a shekarar dubu sha uku shugaba shi ya kaddamar da wani shirin faɗaɗa tasirin china a ƙasashen afirka waɗanda yake kallo a matsayin goben kasar ta fuskar dogaro da hada-hadar kasuwanci da ma jagorantar gudanar da ayyukan more rayuwa. rundunar sojin sudan ta ce dakarunta sun kashe mayakan rsf 60 a lifashiyar babban birnin jihar darfur ta arewa cikin sanarwa da rundunar sojin ta fitar jiya lamis ta ce dakarunta da kungiyoyin kawance sun dakile wani kazamin hari ne da dakarun rsf din suka kai yammacin birnin ranar laraba inda suka kashe mayaka 60 tare da jikkata wasu 52 na daban. Babbar jam'iyyar adawa a Tanzania ta ce akalla jama'anta biyu aka kama yayin da suke kan hanyar su ta zuwa wani gangami na goyon bayan babban abokin hamayyar gwamnatin kasar Tundu Lisu wanda ya ƙi bayyana a gaban wani zaman kotu ta hoton bidiyo da aka yi domin ya fuskanci tuhumar cin amanar ƙasa. Hukumomi a ƙasar da ke gabashin Afirka na ƙara murkushe jam'iyyar adawa. ta cedema gabanin zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun dokoki a watan oktoba shugaba volodymyr zelensky na ukraine ya zargi rasha da tsananta hare-hare a sassan ukraine da gangan don cimma muradun yayin kulla yarjejeniyar tsagaita wuta da amurka ke shiga tsakani ga kaɗan daga cikin kalamansa А Росія розуміє, що Україна стоїть, захищає свої права. Ita kanta Rasha na sane Ukraine a tsaye take da kafafunta wajen kare muradanta. Sannan ta tsananta hararanta ne akan kifi don cimma bukatun da take da shi a wurin Amurka. Wannan shine babban dalilin harin da suka kawo mana a yau. Babu wani mataki da aka a akan Rasha da ke tafiya a aikace domin babu wani takunkumi da aka sanya mata a game da hare a kanmu ko ɗaya da ya tasiri. A yanzu dai muna cike da ƙwarin gwiwa ba tare da zulumi ko tsoro ko zargi ko kwanto ba saboda gaskiya a bayyana take kuma ba za a dake mu a hana mu kuka ba kalaman shugaban ukraine volodymyr zelensky wakilin amurka a gabas ta tsakiya steve witkoff zai gana da jami'an iran a zagaye na uku na tattaunawa kan yarjejeniyar nukiliya a wannan watan witkoff dan kasuwa abokin trump wanda ya zama mai shiga tsakani ya gana da ministan harkokin wajen iran a abbas rakshi a ranar asabar a rome inda suka tabbatar da ci gaba da aka samu a tattaunawar majalisar ɗinkin duniya ta bukaci india da pakistan da su kai zuciya nesa daidai lokacin da ƙasashen biyu masu makamin nukiliya da ke adawa da juna suka shiga takun sakar diflomasiya kan wani ƙazamin hari a kashmir takwas ne da minti goma a darak da ke arewacin kamaru lokaci ne na labarin wasanni kuma ga rukayya abba kabara ta sake shigowa da dimbin <laughs> to barkanka da aiki ahmad abba jamuje to rashin tabbas game da sabunta ragin dan wasa vinicius junior a real madrid kenan ya eh. jefa magoya bayan kungiyar cikin fargaba a eh. yayin da rahotanni ke cewa wakilan dan wasan da mahukuncin kungiyar na kan tattaunawa yanzu haka to matukar vinicius ya sabunta ragin zai zauna a kungiyar ne har zuwa shekarar 2030 wato tsawon shekaru biyar masu zuwa kenan. Eh. Ahmad ka san kwantiragin dan wasan da aka sabunta a 2023 zai kare ne a shekarar 2027 kenan. Eh. To sai dai kuma babban abin da ke jefa rudanin a ta magoya bayan Madrid shine yadda manyan jaridun wasanni na duniya ke ruwaito wakilan na Vinicius na cewa babu wata tartibiyar matsaya da aka cimma a tattaunawa da mahukuntan Madrid. Hmm. Yayin da ita kuma kungiyar a hukumance ke cewa ana gab da sanya hannu kan sabon kwantaragin. Kaga mahukuntan magoya bayan kwarai ba su san wani labari za su eh. aminta da shi ba to sai dai masu sharhin wasanni tuni suka fara hasashen cewa matukar ta kasance Vinicius Junior zai matsa daga Madrid to jagoran club din Florentino Perez zai so maye gurbin sa da Erling Haaland na Manchester City duk da cewa shi Vini din zai so ya tsaya a Madrid din eh. to bari mu ratse Ahmad zuwa Najeriya inda ake gab da bude gasar kwallon teburi wato tennis ta kasa a jihar oshun da ke kudancin kasar Eh. tuni kuma kungiyoyi hamsin ne ake sa ran za su wato kara a gasar karo na biyar kwarai da gaske mm. to gidauniyar wato michael da felicia ce ke daukar nauyin gasar wadda kuma gwamnatin jihar oshun ke shiryawa kuma za mm. ta faru ne a babban filin wasa na idira multipurpose a tsakanin ranakun 27 ga watan da muke ciki na afrilu eh. zuwa uku ga watan mayin bana to jihohin da za su kara a gasar sun haɗar da jihar lagos da ogun sai oyo da akwa ivom. da Ribas da Taraba akwai jihar Nasarawa da Abia da Adamawa sai Anambra da Delta da Edo da Kwara da Kogi da Ekiti da Katsina sai hmm. Niger da kuma Zamfara sannan sai mai masaukin baki wato ocean. Za mu tura kamis da azima su Lalle kan to kungiyoyin da ba na jihohi ba kuma irin su tawagar hukumar tsaro ta civil defense da na 'yan sanda da sauransu su ma duk za a dama da su a eh, gasar. Haka. To kyaututtukan da za a lashe sun haɗar da zunzurutun kuɗi har naira miliyan goma sha ɗaya da rabi sannan ana sa ran gasar za ta tara mutane sama da ɗari biyar kuma duka gidauniyar ce za ta ɗauki nauyin wato wadda za ta ɗauki nauyin gasar ita ce za ta ɗauki nauyin ciyarwa da kuma basu su gurin kwana. Eh, kwarai da gaske babban <laughs> abin ban sha'awa a gasar ta bana shine yadda aka baiwa kungiyoyin kwallon kafa na teburi wato na kurame kenan maza da mata eh. da kuma yara 'yan kasa da shekaru goma sha biyar su ma maza da mata har ma da tsofaffi da su masu shiga an ba su dama su shiga a dama da su eh. to kaga za a iya cewa nasara ce a bangaren wasanni to bari mu sake komawa spaniya kenan inda zakarin gasar la liga da wato barcelona kenan da mm. madrid suka fara shirin karawa a wasan karshe na gasar copa del rey a gobe asabar a filin wasa na estadio la catuja da ke sevilla kallo ya wato kallo ya koma sama sama <laughs> sosai kuwa tuni dai yan wasan tagogin biyu suka fara atisayi a shirye-shiryen lashe kambun kasan ita madrid za ta tunkari na ne cikin fushi da kuma nufin ramuwar gayya eh. kasancewar haduwarsa ta baya bayan nan bata yi mata kyau ba inda ta doke ta a wasan karshe na Super Cup da ci biyar da biyu eh. ga kuma fushin waje da aka yi da ita a gasar Champions League a hannun <laughs> Arsenal to har yanzu dai Barcelona na nan daram a gasar ta Champions League kuma tuni ta kai ga wasan dab da na karshe inda za ta kara da Inter Milan kuma matukar ta nasara to za ta kara ne da Arsenal ko kuma PSG a wasan karshe za mu jira mu gani muna godiya Rukayya Abba Kabara Ga wasu daga cikin labarai da za ku iya karantawa ko kallon hoton bidiyon su a shafukanmu na sada zumunta. A Najeriya, kotu ta bai hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC damar kama manyan jami'an CBEX, cibiyar hada-hadar intanet ɗin da ta yi awon gaba da miliyoyin kuɗaɗen 'yan ƙasar. A jamhuriyar Nijar kuwa ɗaruruwan mutanen da Algeria ta koro daga ƙasarta na gararan bayan isowarsa a Gadas. shugaban kasar kenya william ruto ya ƙulla yarjejeniyoyi da shi jinping na china a ziyarar da ya kai beijing isra'ila ta umarci mazauna wasu unguwanni a gaza su fice cikin gaggawa daga yankin akwai bidiyo kan yadda mazauna sokoto ke fama da karancin ruwan sha da lantarki a jihar ta arewacin najeriya muna kuma ɗauke da bidiyon tattaunawa da gwamnan Nasarawa kan sabon tsarin koyar da matasa sana'o'in hannu a makarantu da gwamnatin tarayya ta fito da shi. A ci gaba da sauraro da bibiyar sashen Hausa na RFI a rfi.fr/ha domin samun labarai daga lungu da sako na duniya har ma da ƙayatattun shirye-shirye da hoton bidiyo. Ku bibi RFI Hausa ku more. za kuma ku iya sauke manhajar Pure Radio domin ci gaba da bibiyanmu ga shirinmu na gaba. Mai sauraro barkanmu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International a rafai Shirin a wannan makon zai duba ne kan yadda 'yan kasuwa suka fara zuba jari a bangaren gina filayen wasanni. Ƙwallon kafa wasan matasa. Rashin kyawun filayen wasanni a nahiyar Afirka na ɗaya daga cikin abubuwan da ke mayar da hannun agogo baya a harkar ƙwallon ƙafa a matakin ƙwararru ko masu koyo ko kuma masu motsa jiki ma wani ci gaba da ya zo wa nahiyar musamman ma arewacin najeriya a yanzu shine yadda 'yan kasuwa ke gina ƙananan filayen wasanni masu kyau da za su iya gogaya da irin na ƙasashen da suka ci gaba jihar kaduna ba a barta a baya ba wajen samun wannan ci gaba inda yanzu al'umma da dama ke zuwa irin waɗannan filayen wasanni domin yin atisaye ko gasa kai masu biki ma ba a bar su a baya ba to koya masana harkar wasanni irin su shehu abdullahi ke kallon dalilan da suke sanya ake samun yawaita waɗannan filayen duk da yadda ake kashe maƙudan kuɗi wajen gina su yadda abubuwa suka ɗan so su wahala ne ganin cewa sau da yawa manyan filaye sai a makarantu ko kuma